الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يا هدي 23 ga watan Ramadan shekara ta 2038 wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu da sha bakwai da izinin Allah za mu tashi farkon surat Maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم wannan ma sura suratu maryam kamar yadda da dama daga cikin ayoyin suna magana a kan kissarta ne da kuma ɗanta isa alaihi salam sura ce makiya wanda mun san abin da ake nufi da sura makiya wato wacce aka saukar kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyinta 97 an saukar da ita bayan saukar da suratu fatir wacce za mu tarar da ita a can gaba kusa da suratu yasi allah subhanahu wa ta'ala ya ce kafa ya ayin sod waɗannan harufa ne da aka buɗe wannan sura da su wanda ake ce musu fawati suwar wato harufa da ake buɗe surori da su wanda malamai suna da ra'ayika a kansu ra'ayi na farko ƙoƙarin fassara su me ake nufi da su ra'ayi na biyu ainihin barin sanin al'amarinsu ga Allah me Allah yake nufi da su mu wa mu ban masa sanin shi ya san me yake nufi da su ra'ayi na uku shine tahaddi ne wato fito na fito ne ake yi da larabawa cewa ƙur'anin nan ba wani abu ba ne illa ya ƙunshi harufa irin wanda kuka sani na alif ba ta ja kaf ayin ha amma kuma ba za ku iya zuwa da wani abu makamancinsa ba a wajen fasaha da balaga da ainihin bayani ba za ku iya zuwa da kamarsa sa yace zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya zikiru ambatan rahmati rabbika rahama ubangijinka abdahu bawansa zakariya ainihin zakariya suka ce zikiru nan za a yi ɗaukansa mubtada ne shi na ce haza zikiru rahmati rabbika wannan abin da zai zo a cikin suran nan to ambatan rahama ubangijinka ne ga bawansa zakariya wanda ya masa ya tsufa tukub kuma ga bakarara ne matarsa ma bakarara amma kuma allah ya ba shi da wannan rahama ce ainihin ta ubangiji wasu ka ce a mubtada ne labarinsa kuma an shafe shi kenan za a ce ainihin khabaruhu mahzuf fi ma yutla alaikum zikiru rahmat rabbika abdahu cikin abin da ake karanta muku akwai ambatan ainihin zikiru rahmat rabbika akwai ambatan rahama ubangijinka game gabawansa ainihin zakariya to kowanne ne ne zai iya tafiya da shi amma cewa ainihin wato labari ne mutadansa an shafe shi shine magana mafi inganci a gurin malaman tafsiri kenan za a kaddara hadha zikru rahmatir rabbika wannan shine magana mafi bayyana mafi inganci izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa nida'an kira hafiyan wanda yake boyayye kira wanda yake mai wanda yake ɓoyayye saboda me an ce ya ɓoye wannan addu'a tasa saboda a shekarunsa kuma an san bakarara ne ya dinga cewa Allah ya ba shi ɗa to ne sai bar abin a ɓoye tsakaninsa da ubangiji wai kamar latsawa ne kuma Allah mai iko ne akan komai in an ba shi kenan in ba ba shi ba asiri a rufe domin kada wasu su ji shi tsoho tukuf gashi an san shi baya haihuwa matarsa an san ba ta haihuwa kuma ya dinga ci Allah ba da wasu za su je suna mai. wasu za su je su ne masa dariya to ka je sai ya ɓoye kiran nasa dan kira wasu je suna ainihin masa dariya cewa ya kai tsohon na za ka dinga ci Allah ya baka da ko kamar yadda da yawa alhaji nan in an magana samun kuɗi sai ce banda su wanda su na zaune ɗin nan wasu shekara su saba'in <laughs> shekara saba'in tamanin wani kuɗi za su to shi kuma samanin sama da haka yana so Allah ya ba shi da zikir ramata ya bura izina da rabbahu da an hafiya kira wanda yake ɓoyayye a nan ma malamai suka ce a wani lokaci ana son ɓoye mai addu'a ko da ba ɓoyewa a rai ba ta zama tsaka-tsaki gane ko ta zama ainihin tsaka-tsaki kada mutum ya ɗaga hannunsa can ya ƙure a ya ɗaga muryarsa ya ƙure eh, har ya nemi ya shaƙi kuma kada ya ce a zuci kawai zai a ya zama da furtawa amma kuma ba tare da ƙurewar murya saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu mutane suna ɗaga muryarsu suna ƙure muryarsu sai ce innakum la tad'una asamma wala a'ma ku ba kuna kiran kurma ne ko makahu ba wa inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran mai ne mai gani na haka arfiqu ala anfusikum ku dinga wa kanku ba sai kun ƙure murya ba sannan zai ji ku yana jin ku a duk halin da kuke ci bal ya san ma abin da ranku take riya mu kamar yadda ya ce wal qarqalqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu to da haka ya zama tsaka tsaki wala tajharbi salatika wala tukhafid biha wabtaki mtaji baina dhalika sabila zama tsaka tsaki qala rabbi inni wa hana al'azm minni qala ya rabbi ya ubangiji inni wa hana al'azm kashi yi taushi minni nawa Wasu ar ra'asu kai ya guru kamar yadda ake gura wuta ake rura ta ko wai kansa ya ruru shaiban da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma duk da haka da kashi ya yi rauni saboda tsufa daga kaina duk ya gama furewa baki daya eh lam akun ban zama shaqiyan abin tabawa ba bi du'ai bi du'aika da roƙonka rabbi ma'ana ya rabbi ya ubangiji duk da wannan halin da nake ciki to ina ganin ba za ka taɓa da ni ba ubangiji kaga wannan sun kuyar da kai ne da me da kaskan da kai da kuma fadanci ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan yana daga cikin ladabi na addu'a ka zama kana yin ladabi ga ubangiji kana fadanci ga Allah Allah kai ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ba abin da ya gagare ka ba wani abu da ya fi ƙarfinka. kai ne mai komai kai kaza sannan kuma sai ka shigar da mai sai ka shigar da bukata sani yana daga cikin ladabin addu'a faɗin ya rabbi ya rabbi duk sanda mutum ya yi ya rabba hasa uku ubangiji yana jin nauyin ya dawo da hannunsa taɓaɓɓe mutum ya ɗaga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab to allah yana jin nauyi ya dawo da shi taɓaɓɓe bai ba shi abin da yake so ba ko kuma wani abu makamancinsa to zakariya an ce mutum ne makeri najjar ko Najar kafinta ke ko ya kula min amal yadi yana ci daga aikin hannunsa fin na jara ainihin a cikin wannan aiki na na kafinta sa'annan idan har ila yau wannan sura za mu ga sura ce da take magana a kan maryam da kuma ɗanta annabi isa isa lokacin da muhajiri habasha suka je suka isa habasha ƙuraishawa aka yi badar suka ga cewa ta yaya za su ɗau fansa suka cewa abinda za a yi kawai mu tura a je a dawo mana da yaran nan mu karkashe su wanda suka tafi habashan nan a mu tura mu ce sarkin habasha ya ba mu su mu zo mu karkashe su kawai mu ɗau abinda ainihin aka yi mana daga suka tura wasu mutane da suke da girma a wurin sarakuna da kwarjini kamar amur bin al'as an san shi da iya magana da fasaha dan siyasa ne sosai da abdullahi bin rabi'a aka tura su su je su nemi a ainihin sarkin habasha ya ba da waɗannan 'yan hijira wai je suka gabatar da kyautukansu a gurin fadawan sarki sannan kuma suka nemi iso sannan suka yi shimfiɗa ga fadawa cewa gafa bukatarsu suna son ne a dawo da waɗanda sai hijiran nan Kamar sun guje wa addininsu wasu sun zo ba sa addinin garinsu sannan 'yan ta'adda ne kamar yadda irin yau ake faɗa ko a wancan lokaci haka da irin yanzu ne sai a ce 'yan ta'adda ne a fake da wannan to shine ainihin sarkin habasha da jashi da jashin sunan garinsu ne sunansa anu sharwa sai ce to na ji bayanin da kuka zo da shi amma su ma a zo da su in ji ta bakinsu saboda aka zo da su ja'far bin abi talib ya bayani da cewa mutane ne mutanen jahiliya muna caca muna shan giya muna binne 'ya'ya da rai mai karfi yana danna mara karfi ya faɗi abubuwa na jahiliya sai allah ya kawo wani mutum daga cikinmu ɗan dangi an san shi an san iyayensa ba a san shi da karyawa ba a san shi da cin amana ba ta allah ya yi koshi ya umarce mu da sallah da ainihin sadar da zumunci ya hana mu shan giya ya hana mu caca ya hana mu kaza sannan zo mana da littafi wanda yake karanta mana abubuwa na dokoki daga cikinsa wanda ya zo da shi daga allah ta baraka wata. ba nusharwa ne shi da shi za ka karanta min wani abu cai yi hal ma'aka shay'un mimma kana yuqri alaikum yanzu a tare da kai akwai wani abu daga irin abin da yake karanta muku sai ce yi eh, kwarai kuwa dake shi ma mai fasaha ne sai dauko abin da ya shafi addininsu tunda shi ya anusharwa da kiristan sai dauko maganar maryam sai dauko maganar mai annabi isa wanda kuma wannan nufi ne na allah tabaraka wa ta'ala don haka sai ɗauko karatun سوره مريم فارا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إنا دارنا ندان في هاي جي مغانا مريم جي مغانا عيسى شاورن سركي سيزب ده هواي يكي yake gemun sai ya cika da hawaye a saƙifa manyan fadawa sai zub da hawaye suke sai zub da hawaye suke a ƙarshe bayan ya gama da girgiza kai ce wannan abin da ka faɗa bai wuce bai zarce abinda isa ya zo da shi daidai dan wannan bai zarce ma'ana ya daidai da irin abin da isa ya zo da shi za ka ku ku tafi ba zan taɓa ba ku su ya kori waɗancan yace ku je kyautukan ku da kuka zo duk ku karɓa ku tafi da su ba masu a kawo karɓi kuɗin ku don haka da wannan sura ne allah ya taimake su suka samu kansu daga makircin da aka shiryo daga makka na zo a mai da su a je a azamtar da su balma a kashe su نعم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا نعم ice wa inni khiftul mawaliya na ji tsoron almawaliya dangi min wara'i a bayana zama sun kauce gabarin koyarwa ta sun kauce gabarin abin da nake kai mawaliya dangi dan wa dan kani eh, dan dan uwa dan da shauransu ita ina jin tsoron a ce bayan na tafi abin da nake kai na shirya na koyarwa na ilmantarwa su kauce daga kansa kana timrati aqira bayan wancan tsufan na sai ce mata ta kuma bakarara ce amma duk da aka bai ɗebe kauna da samun rahama Allah ba sai ce fa habli min ladunka waliyan ka bani waliyan magaji min ladunka daga gare ka wanda zai zo me shine ce yarithuni wa yarithu min ali yaqub da haka waliyan anan ya zama magaji na kwarai wanda zai zama ya dora akan abin da na bari domin dangi ina na ina jin tsoronsu <coughs> ko kuma a wata kirar aka ce wa in haƙiƙa ne hakika mawali ko mawali wato ainihin ƙarfina ya yi ƙaranci ko dangina sun yi ƙaranci ba ni da dangi isassu wanda za su jibinci na bayan bana haka an karanta wancan an karanta wannan haffat mawali haffatil mawali wato dangina sun yi ƙaranci wanda za su zama mai sun dora wanda za su jibinci na bayan bana ko kuma khiftul mawaliya in an sa alif a kan ya na ji tsoron 'yan uwa ah, min warayi a bayana wanda na tafi za su lalata ainihin al'amura sai ce to fa habli min ladunka waliyan ka bani waliyan magaji yana nufin majibunci wanda zai gaje shi a cikin al'amura sai ce ya ni wanda zai gaje ni wai ya min ali yaqub ya gada daga irin abin da iyalan yaqub suka bari wato yusuf da makamantansa domin shi ma kamar yadda za mu ga abin da imamul qurtubi ya faɗa shi ma yana da dangantaka da gidan annabi yaqub ta wani bangare zai ce waj'alhu rabbi radiya waj'alhu ubangiji sanya wannan abin da zaka bani magajin nan ya zama radiyan wato abin yadda radiyan bi ma'ana mardiyan abin yarda fi akhlaqihi a halayensa wa fa'alihi da ayyukansa ko kuma suka ce waja'alhu rabbi radiyan waja'alhu ubangiji ka sanya shi radiyan radiyan ma'anarsa radiyan mai yarda bi qara'ika bi qada'ika da qaddaraka da ainihin hukunce hukuncenka ko wasu suka ce rabbi ubangiji na waj'al sanya shi rabbi ya ubangiji radiyan ay khalisan wanda yake mai tsarkakewa a cikin ibadarsa salihan wanda yake na kwarai anhu wanda zaka gamsu da shi kai ma ubangiji ba ni kaɗai gamsu da shi a kai ma ya zama ka gamsu da shi saboda mai tsarkakewa ne a ibadarsa kuma mutum ne na kwarai wanda yake aiki na kwarai wadda wannan aka yi magana dangane da roƙon haihuwa mutum ya roƙa a ba shi haihuwa aka ce yi me zai hana ya roƙa ga irin su annabawan allah irin su annabi zakariya ainihin sun roƙa sannan idan muka duba annabi sallallahu yana me yana fatan ya samu a al'umma sami yawa gobe alkiyama hmm, tana gahu tana salo fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al ku yi aure ku yawaita domin zan yi alfahari da yawan ku gobe alkiyama to sai dai wani irin haihuwa za a nema sai a nema haihuwa wanda yake na kwarai saboda anan shi ma ta yi wa ja'alhu rabbi radiyya sa'an me manufarsa da samu da samun haihuwa yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub ya gaje ni kuma ya gaji abin da aka bari a iyalan yaƙo. kenan kaga me aka ba gada a iyalan yaƙo? An nafta tun daga annabi ibrahim na aka zo isma'il aka zo ishaq aka shigo yaƙo. yusuf lawi hawi mawi duk nan, duk me duk annabawa ne to an nafta aka gada to kaga na kwarai kenan yake so ya samu sanan gashi yardajjen Allah kuma wanda Allah zai dina shi sannan abin yarda a halayensa kenan idan mutum zai roƙa sai roƙi wanda yake mai ainihin na ƙwarai sannan alfaharin can da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi da al'umma ranar alƙiyama ba da kowa zai alfahari sai da mutanen ƙwarai sai da wanda suke na ƙwarai su ne wanda manzo Allah zai alfahari da su ba zai alfahari da wanda suke ba na ƙwarai ba sannan babban fa'idar haihuwa bayan baka nan su dinga yi ma addu'a ko suna ibada suna tura ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bawa ya mutu aikinsa ya yanke sai dai guda uku sadaka ma guda ne ilimi da za a yi amfani da shi awwaladun salih ya da ula da na kwarai da zai masa addu'a da haka kenan ba laifi a yi addu'a na samun da da sharadi sharadi na biyu na farko a ba hanya mai kyau ana za mu ga zakariya wa yake ne ma ya ba shi ahiwa rabbi rabbi rabbi rabbi ubangiji gurin ubangiji ke saboda ba mai bayar da haihuwa sai shi hmm? ba mai bayarwa ba mai bayar da haihuwa sai shi lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan tunda kenan mallakin sama da kasai nasan kuma yace yana bayarwa shi yake bayarwa ga wanda ya so na kashin za a nema sai a nema a gabansa kana je kabari ana burgima a gaban kabari ko ana gina zuwa gidan tururuwa hmm? gidan tururuwa za ta ba da haihuwa kabari matacce ya zama ƙasa ko ya zama ƙashi shi zai ba da haihuwa ko wani haɗa-haɗa ne za su ba da haihuwa wannan shi in ba lafiya kuma a jiya nemi magani kuma an gane cewa matsala ce ta hana wata cuta a jiya nemi magani wanda an dace sai a samu ainihin a haihu sharaɗi na biyu a nemi ɗa na gari in za a nema a nemi ɗa na gari ba ainihin yuyuwa ko kuma kamar yadda bahaushe yake cewa ɗan fata a zama ɗa na gari wanda zai zama mai amfani ga kansa kuma amfani ga iyayensa amfani ga al'umma na يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا نعم dangane da ya ce min ali yaqub nan ana imam al ya magana cewa yaqub shine isra'il Wakana kana zakariya mutazawwijan bi maryam Binta imran shi zakariya yana auren ainihin 'yar uwar maryam binti imran uwar maryam binti imran wayar ji'u na sabuha ila yaqub nasabata ita wannan matar tasa yana komawa zuwa annabi yaqub la'annaha min walid sulaiman bin Dawud, domin ta tana zuriyar sulaiman dan Dawud, wa min walid yahuza sulaiman dawud kuma yana daga cikin 'ya'yan yahuza ɗan yakub da haka sai maganar yakub a nan ita matarsa tana da alaka da mai da yakub shi sa ce min yarithu ni wa yarithu min aliya kenan ta bangaren sa yi gado sannan ta bangaren uwarsa ma ya gado dangin ta annabawa da shauransu wa zakariya min waladi harun akhi musa shi zakariya ɗin kuma yana daga ƴaƴa in an ce ƴaƴa ba lalle na jikinsa ba ta yi jikarsa ko jikan jika haruna annaba haruna ɗan uwan annabi musa wa haruna wa musa min waladi lawi bin yaqub haruna da musa su kuma 'ya'yan lawi ne wanda shi kuma ɗan yaqub ne kaga sun haɗu da matar tasa ainihin ta can wani gefe wa kanat nubuwatu fi sibbi yaqub ne isa kuma annabta dama an santa a cikin 'ya'yan ainihin yaƙob ɗan isa shi sa ya fatan cewa ya gado daga gare shi ko ya gado daga gare ta wanda dukkaninsu a ƙarshe suna da alaƙa da ainihin annabi yaƙob sai ce ya zakariya inna nubashiruka <coughs> nan take ubangiji ya amsa masa domin ya bula da bai na me ya bula da bai na amsa addu'a ya yi fadanci wanda ya da godiya ga Allah da kuma yabo gare shi sa'an ga nanatawa da yake rabbi rabbi rabbi gani ko to wannan kaga yana daga cikin ladabai nan bai wuce iyaka ba yana daga cikin ladabi addu'a din kasa kasa ya yi ta ita ba. to don haka ya bi ladabai na addu'a sai samu dacewa Allah ya ce da shi ya zakariya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulam mune maka bishara wani yaro ismuhu yahya sunansa ya haya lam naj'al lahu min qablu samiyya lam naj'al lahu samiyan ba mu sanya masa samiyan wani mai suna ba irin nasa min qablu kafin shi shine mai haya na farko mai ko ko kuma lam naj'al lahu min qablu samiyan lam naj'al lahu samiyan ba mu sanya masa wani makamanci ba min